Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an yi lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali. Daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 13 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan nuwamban shekara ta 1970 hafiz asad ya zama shugaban kasar syria kafin haka dai bayan yaki tsakanin kasashen larabawa da isra'ila shekara ta 1967 sabani ya shigo tsakanin shugaban kasar syria na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin sojan kasar syria na lokacin sai kuma a rana ta goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta 1970 shugaban ƙasar syria ya tuɓe hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojan kasar saboda rashin kasa samun nasara a yakin da larabawa suka gwabza da isra'ila amma kwana guda da tuɓe shi hafiz al-assad ya jagoranci jin mulki wanda yake farda gwamnatin ƙasar syria sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban ƙasa sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa da matsayin da ya ci gaba da riƙewa har zuwa lokacin rasuwarsa shekara ta 2000 hafiz al-assad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar riƙau ta kishin larabci bugu da ƙari kan haka ya kasance mai tsananin adawa da babakeran ƙasashen yammacin turai akan ƙasashen larabawa kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da ta mamaye wasu yankuna na ƙasashen larabawa a lokacin yana ministan tsaro na kasar ta siriya da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na ƙasar faransa wasu jerin bama-bamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla talatin da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma a wani lamarin na daban 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne dai suka rasa rayukansu sanadiyar wannan garkuwa wanda dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu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 zuwa goma sha biyu da minti 12:50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato ashirin zuwa ɗaya da minti 11:50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. A kasar Sudan sojoji sun kashe mutane uku daga cikin masu gudanar da zanga-zanga a yau Asabar. iran za ta karbi wasu kudinta da aka rike a wata ƙasa da suka kai dala biliyan uku da rabi najeriya kuwa mayakan iswap sun kashe wani babban jami'in soji mai mukamin brigadier janar tunzu kuma ga labaran da ke dake kwamitin likitoci a sudan ya sanar da cewa sojojin kasar sun kashe akalla masu zanga-zanga uku a yau a zanga-zangar da aka yi a faɗin kasar a yau asabar kwamitin likitocin ya tabbatar da cewa an samu raunuka daban-daban a tsakanin masu gudanar da zanga-zangar bayan da soji suka buɗe wuta da harsasai masu rai a yankuna daban-daban na birnin khartoum da kuma umdurman da kuma sun fuskanci matsaloli daban-daban wajen kai waɗanda aka jikkata zuwa asibitoci a cewar rahotanni da jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a unguwanni daban-daban da ke cikin birnin khartoum sannan kuma an rufe akasarin shaguna a kasuwar larabawa da ke tsakiyar birnin na khartoum baya ga haka kuma sojojin sun rufe gadoji da nufin kawo cikas ga zanga-zangar wadda ta haɗa ƙungiyoyi da jam'iyyu na siyasa da kuma mutanen gari domin yin tar da kwacin mulki da soji suka yi da kuma neman a mayar da mulkin ga hannun farar hula wani babban jami'i a bangaren yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar ta samu damar amfana da kudadenta da aka rike a wata ƙasa. saboda takunkuman amurka da suka kai dala biliyan uku da rabi lena dire wanda ɗaya ne daga cikin manyan jami'an gwamnatin iran ɗin a ɓangaren harkokin yaɗa labarai ya bayyana cewa wannan na daga cikin aika da sabuwar gwamnatin ƙasar ta fara samun nasara a kansu kafin ta cika kwanaki ɗari da fara aiki ƙasar iran dai tana fuskantar manyan matsaloli na takunkuman amurka a ɓangaren harkokin kasuwanci da kuma hada-hadar bankuna wanda hakan yana kawo mata cikas matuka a wasu bangarori na musayar kudade da kuma hada-hadar bankuna na ƙasa da ƙasa ko a watannin baya dai tsohon shugaban ƙasar iran ɗin hassan rauhani ya faɗi kafin sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar cewa iran tana da kudade waɗanda suka haura dala biliyan ɗari a ƙasashen waje waɗanda aka rike mata saboda takunkuman ƙasar amurka zaka dai ana jiran tattaunawar da za a gudanar a birnin vienna a cikin kwanaki masu zuwa inda iran din ta kafa sharaɗin cewa dole ne a ɗauki mata takunkumai matukar dai ana son tattaunawar ta nasara to jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zama ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran mayakan kungiyar iso sun yi wa sojan najeriya kwantan bauna a garin bulguma wanda ke kusa da askira ba a jihar borno inda suka kashe wasu daga cikin sojin da suka hada har da babban kwamandan su mai mukamin birgediya janar gidan radon faransa ba da rahoton cewa taugar motocin sojojin runduna ta 28 ta tashi ne daga chibok domin kai dauki ga abokan aikin su a askira a lokacin da aka yi musu kwantar bona a kan hanyar su an kuma buɗe musu wuta majiyar sojan ta bayyana alhini matuka kan abin da ya faru da dakaran waɗanda suke bakin daga musamman ma wasu daga cikin su da aka yi da suka hada da babban kwamandan nasu rahotanni sun ce daga bisani jiragen yakin sojan najeriya sun yi ruwan wuta akan mayakan amma kuma babu cikakken bayani akan abin da ya faru dangane da asarar da 'yan ta'addan suka yi najeriya dai na daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka da suke fuskantar matsaloli na tsaro daga bangarori daban-daban inda a baya matsalar boko haram ce ta tafi ɗaukar hankula amma a halin yanzu matsalolin tsaro sun karu musamman ma a arewacin najeriya inda suka hada da na 'yan ta'adda masu satar mutane daga garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa da kuma masu kisan jama'a a kauyuka da kuma satar dukiyoyi gami da shanun jama'a shugaban rashin siyasa na kungiyar hamas ya yaba da irin matakin da gwamnatin ƙasar algeria ta ɗauka na ƙin amincewa da kulla alaƙa da isra'ila shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas sami abu zuhuri ya fitar da wata sanarwa mai cewa kungiyar ta hamas ta yi maraba da kalaman ministan harkokin wajen ƙasa algeria wanda ya soki sabon yunkurin da ake yi a yankin na daidaita alaka da gwamnatin yahudawan sahiyuniya tare da yanka kausar suka ga duk wani mataki da wasu gwamnatocin kasashen larabawa suke hankoran ɗauka na ƙulla alaka da gwamnatin yahudawan sami abu zuhuri ya ƙara da cewa mu a ƙungiyar hamas muna alfahari da irin waɗannan kalamai na algeria muna kuma bayyana goyon bayan mu gare su domin waɗannan kalamai na kawo cikas ga yankuran mamaye yankunan larabawa da yahudawan isra'ila ke yi musamman ma a cikin palestino da kuma nahiyar afirka da isra'ila ke kokarin kutsawa a halin yanzu a cikin lokutan baya bayan nan dai wasu daga cikin kasashen larabawa tare da matsan lambar amurka da saudiya suna karkata zuwa kulla alaka da isra'ila daga cikin waɗanda suka mika kai ya zuwa yanzu dai akwai haɗaɗɗe daular larabawa bahrain morocco da kuma sudan to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da dawar haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kirar da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam biyu Human Rights Watch da Amnesty International suka yi ne ga sojojin da su gudanar da juyin mulki a sudan kan su hanzarta sakin 'yan siyasar da suke tsare da su bayan gudanar da juyin mulki a kasar cikin hanzari da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam biyu wato Human Rights Watch da Amnesty International sun yi kira ga sojojin da suka gudanar da juyin mulki a Sudan da su hanzarta sakin 'yan siyasar da suke tsare da su bayan juyin mulki a ƙasar cikin hanzari. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam biyu Human Rights Watch da Amnesty International sun jaddada yin kira ga sojojin da suka gudanar da juyin mulki a Sudan ranar 25 ga watan Oktoban da ya gabata da su hanzarta sakin dukkanin 'yan siyasar kasar a tsohuwar gwamnati rikon kwaryar kasar da suke tsare da su kamar yadda bayanin haɗin gwiwar ƙungiyoyin biyu suka buƙaci sabbin mahukuntan kasar ta sudan da su kawo ƙarshen yawan kamakaman rashin tsari da suke gudanarwa kan jama'a da suke adawa da juyin mulki a kasar tare da dakatar da amfani da ƙarfi wajen tursasa wa jama'a ciki har da wuce gona da iri da ke kai ga kisa a mayar da martani ga masu zanga-zangar lumana hakanan kungiyoyin biyu sun yi kira ga duniya kan ɗaukar matakan magance take haƙƙin da sojoji suke yi a sudan ta hanyar maida martani mai gauni na ƙasa da ƙasa a rahoton haɗin gwiwar ƙungiyoyin biyu na human rights watch da amnesty international sun bayyana cewa a tsawon makonni biyu bayan gudanar da juyin mulki a sudan sojoji sun yi amfani da matakan wuce gona da iri da musgunawa jama'a wajen rusa ci gaban da aka samu a fagen 'yancin kai da walwalar jama'a da 'yan sudan suka samu a ɓangarorin rayuwa rahoton ya kuma fayyace cewar jami'an tsaron sudan baya ga gudanar da kame da tsare jama'a sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar lumana da jama'a ke gudanarwa domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a kasar kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana cewa jami'an tsaron kasar sun yi dirar mikiya kan jama'a da suka taru a birnin khartoum fadar mulkin kasar domin jaddada rashin amincewa da juyin mulki a sudan kwamitin likitocin sudan na central committee of sudan doctors ccsd a takaice ya bayyana cewa tun daga ranar 25 ga watan oktoba da sojoji suka kifar da gwamnati rikon kwaryar kasar tare da karɓa madafin iko jami'an tsaron kasar musamman sojoji sun ɗauki matakan tursasa wa jama'a tare da ƙaddamar da hare-hare da makamai kansu lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane aƙalla goma sha hudu tare da jikkata wasu wasu ɗaruruwa na daban har ila yau kwamitin likitocin sudan ya sanar da cewar jami'an tsaron sudan sun bude wuta kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a yankin omdurman da ke shira arewa da birnin khartoum fadar mulkin sudan a lokacin da dubban ɗaruruwan mutane suke zanga-zangar lumana kan jaddada rashin amincewa da juyin mulki a ƙasar kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa mutum na farko an harbe shi ne a kansa yayin da mutum na biyu harsashi ya same shi a cikinsa baya ga jikkata wasu 113 na daban gidan talabijin na al'alam na kasar iran ya watsa rahoton cewar a ranar bakwai ga wannan wata na nuwamba jami'an tsaron sudan sun harba iskar gas mai sanya hawaye a yankin hayu burri da ke gabashin birnin khartoum inda suka tarwatsa masu zanga-zanga zanga-zangar lumana da suke jaddada rashin amincewarsu da juyin mulkin soji a sudan shaidun ganin ido sun bayyana cewa taron jama'a sun fito zanga-zangar lumana domin nuna kiyayya ga gwamnatin mulkin soji da suka karbe madafin iko a kasar inda jami'an tsaro suka farma musu lamarin da ya rikide zuwa tarzoma kungiyar malaman makarantu a kasar sudan ta sudanese teachers committee ta sanar da cewa 'yan kungiyar sun shirya zanga-zangar lumana a birnin khartoum Khartoum domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a kasar inda jami'an tsaron kasar suka ɗauki matakin tarwatsa masu zanga-zangar ta hanyar watsa iskar gas tare da yin awon gaba da mutane biyar wasu gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a Sudan mai suna cibiyar nazarin adalci da zaman lafiya ta Afirka ta bayyana cewa a tsakanin ranakun 25 zuwa 27 ga watan Oktoba jami'an tsaron Sudan sun kama mutane fiye da 30 da suka hada da ministoci da mashawarta gami da firayim ministan gwamnatin rikon kwarar kasar da 'yan jarida Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch da Amnesty International sun zanta da iyalan wasu da ake tsare da su inda suka bayyana cewa ba su da masaniyar wurin da aka kai 'yan uwan nasu kuma an hana su tattaunawa da su ta hanyar wayar tarho ballantana a ba su damar zantawa da lauyoyinsu. A ranar 26 ga watan Oktoba shugaban rundunar sojin Sudan da ya jagoranci juyin mulki a ƙasar General Abdul Fattah al-Burhan ya furuci da cewa cewa za a tuhumi wasu daga cikin 'yan siyasar kasar a gwamnati rikon kwaryar sudan da aka rusa da aikata laifuka duk da bai bayyana suna ko ma'aikatun da suka fito ba a gefe guda kuma majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hanzarta komawa kan tsarin mulkin farar hula da aka kawar ta hanyar juyin mulki a ƙasar sudan a kiran da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta gabatar a ranar juma'ar da ta gabata yana ɗauke da jaddada wajabcin komawa kan tsarin shugabancin farar hula a sudan da sojoji suka rusa ta hanyar juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata a zama na musamman da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ya gudanar ya fitar da ƙuduri da a ciki ya yi tir da tsare firayim ministan sudan abdullah hamdok da aka tsige daga kan mukaminsa da wasu jami'an gwamnatinsa don haka kiran ya jaddada hanzarta sakin dukkanin jami'an tsohuwar gwamnati rikon ƙwarriyar ƙasar da aka kama ba tare da wani sharaɗi ba Ƙasashe da dama sun jaddada matakin da jakadan ƙasar Birtaniya na dindindin a birnin Janeba, Simon Malle ya ɗauka na yin tirda barbarewar yanayin 'yancin ɗan adam a Sudan tun bayan da sojoji suka gudanar da juyin mulki a ƙasar. Jakadan ƙasar Faransa a Janeba, Jerome Benapon, ya bayyana cewa a yayin da al'ummar Sudan take ci gaba da yunƙuri ta hanyar lumana domin jaddada rashin amincewarta da juyin mulki a ƙasar da ke neman yin kafar ungulu kullu ga wanzuwar mulkin demokuraɗiyya a sudan ƙasashen duniya sun ɗauki matakin goya musu baya tare da ƙarfafa su gami da alkawarin yin aiki tare domin ganin an dawo da doka da oda a ƙasar ta hanyar maido da gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar kan karagar mulkin ƙasar da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam hakanan kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman gaggawa kan buƙatar ƙasashen birtaniya jamus da amurka gami da norway inda kwamitin ya buƙaci shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet kan naɗa wani mutum ƙwararre domin sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a sudan kamar yadda bachelet ta yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a sudan kan janyewa daga harkokin mulki domin baiwa al'ummar kasar damar samun ci gaba a fagen gudanar da gyare-gyare da kafa cibiyoyi da dokoki da za su kawo ci gaba wa kasar kamar yadda shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi tofin allatsi ne kan keta haƙoƙin ɗan adam a sudan misalin buɗe wuta ga masu zanga-zangar lumana lamarin da ya kai ga mutuwar mutane aƙalla goma sha uku tare da jikkata wasu fiye da ɗari uku na daban da kuma yanke layin sadarwa ta intanet lamarin da ya katangi al'ummar ƙasar daga sanin abin da ke faruwa a ƙasar michelle bachelet ta kara da cewa dole ne sojoji da suka gudanar da juyin mulki a sudan su dauki matakin sakin dukkanin mutanen da suke tsare da su tare da gudanar da zaman tattaunawa da su da nufin sake dawo da mulkin haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula a ƙasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya kafin kaiwa ga wa'adin gudanar da zaɓuka a sudan domin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya mai ɗaurewa tun farkon sanar da batun juyin mulki a sudan bolka Christopher wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sudan ya bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana tsananin damuwarta kan matakin da rundunar sojin Sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta ɗauka Abdul Fattah Al-Burhan na gudanar da juyin mulki tare da gwada damuwa kan tsare jami'an gwamnati riƙon ƙwarewar ƙasar fararen hula tun daga ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata tare da jaddada sakin su cikin hanzari tuni dai shugabannin kasashe da kungiyoyin kasa da kasa suka bukaci hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok da jami'an gwamnatinsa na gwamnati riƙon ƙwarya da ake tsare da su bayan juyin mulki a sudan ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda suka buƙaci sanar da dawo da gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar domin ci gaba da jan ragamar mulki a sudan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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sanunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio boh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan radio boh hausa yau ina so radio boh hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatar radio boh hausa sannan ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyami Niamey sannan ina gaida Malam Musa Haris da ke zaune a birnin Niamey ina gaida Malam Musa Hamma da ke zaune a birnin Niamey ina gaida Malam Umar Dan Tankari da ke zaune a birnin Niamey ina gaisa Malam Rabi Ururu bawa da gida da ke zaune a birnin Niamey ina gaida Isiya Ibro da ke bawa da gida da ke zaune a birnin Niamey ina gaida mutanen garin Fanna da Dan Katsari da Cito daga ƙarshe nake cewa Radio Biyu Hausa ku huta lahiya mai magana Sanusi Ibrahim ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Murya jamhuriyar musulunci ta arab suna na usman salisu Suwa daga kano najeriya ina ne muku fatan alheri da dukkan ma'aikatan da fatan kun ya gari lafiya salamu alaikum na hausa na biyu mai magana isu ne maɗaɗai da jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗai da magaram ina so kuwa dama in yi gaishe-gaishen ƙarshen mako da farko yana gaira sanushi maɗaɗai sai akwai na kwami faci baki hospital akwai letoro mai sans baki hospital na gaida mashi soja mai ta sau akwai abdurrahman abdo kibiya angola kadumari na gaida kadora digaga akwai isa jika mai saje ba zan manta da aliyu ya jafar gurba na gaida shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai shugaba alarma tsawa na shanya mai dabino madatai ba zan manta da ilis frezira in zuci agaris ba akwai banzema agaris akwai gobe da zakin wata agaris akwai larwani alhaji abdu agadas ina gaida zakin love agadas ba zan manta da sauraron alhaji abu ali agadas ina gaida adamu tatar na chad ina gaida wakilin shirin na hassan barka ina gaida yan garin maɗatai baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira kurganin maɗatai ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar tawa mazaunin kasar ghana da yake muna karshen mako zan gaida yan uwa da amina arziki ina gaida rabu'u muhammad mazaunin kasar ghana ina gaida malam nasiru da ke kasar afirkos ina gaida na agwa mai faci bakin ofisal da magara ina gaida mamman yakuwa biniya awashe yana gaida rashidu ango mai jiran gado a ran juma'a yana gaida harashi mazaunin kasar burkina faso yana gaida a ila lawaye goge ina gaida salisu alhaji wakaso mai magana sa'adu isa jihar tawala wai ce mazaunin kasar ghana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Chausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati to yana da muji soja mai daidaita zahu a nan bakin likitar dutse akwai leturo mai isansa bakin likitar dutse alhaji isiya mai isansa bakin likitar dutse akwai alhaji halalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayaya mai daidaita zahu bakin babbar tasha akwai siraja gambi wanda yake can gambiya akwai wani mai sauraron mu wanda yake nan birnin maradi jinjina da fatan alheri da kai da abokanka duka gaba daya ina gaishe ka ina jinjina maka na agwa na ku na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum ya jamhuriyar musulunci mai magana na alhaji abdu aya da sinan jadawa ga dama da kuke ba mu da mu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida asan barka ina gaida kabiru kebi mai ta sahu wanda aka sani da sunan gwani ina gaida miji soja wanda yake zandar ina gaida buka roga roga wanda yake agadas ina gaida abdulrashid wanda yake agadas ina gaida tahir m tahir ina gaida isu madattai ina gaida mamman biniya awashi tawa ina gaida iliyasu mai shago gardin daura ina gaida dukkan masu sauraron wanga tasha daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu mun saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion bh da ke nan binin tehran wanda ni awal kuma shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zaukace tare da mu nan cin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin naman yau za mu ci gaba ne da sauraron wani shiri da muka somo da malam musa adam nage daga garin jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malamin zai fara ne da bayanin yadda yake gabatar da bayanansa wato da nuna cewa ba fa dogon turanci yake yi ba malam kai muke saurare ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya masu sauraron mu birni da ƙauye a insha Allahu yau za mu ci gaba ko kuma za mu tashi inda muka tsaya a karatun baya to muna dai cikin wannan maudu'i na tarbiyyar yara to a karatun baya mun jiya mun fara shigowa a istilahin musulunci irin hasken da ya bayar da irin hangen da ya bayar bayan mun gama bayani akan sifatil ama na dukkan sauran halittu matsayin yaya da amfaninsu da tarbiyyarsu so karatun da ya wuce mun fara shigo bayanin istilahin musulunci yadda ake tarbiyyar yara kuma mun faro tun daga tushen maganar neman aure abi bi ƙa'idojin da musulunci shimfiɗa musamman wannan mazhaba ta alubaita alaihi salam wanda suke da direct linki zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ta hanyar imamai amince allah ya tabbata a gare su wannan karatun da muke yi ba muna yi shi a fayyace ba ne gaba ɗaya illa muna sa mutane a hanya kowa ya ci gaba da bahasi zai samu abubuwan ba karatu kalma da kalma ba ne eh, isharat ne muke nuni ga masu bincike duk yana nan a cikin littattafai in mun zo a kan abin da ya shafi wata addu'a ba sai mun karanta addu'a ba illa za mu ce to a wuri kaza ya kamata ya addu'a to a karatun baya mun yi bayani cewa tun daga farkon farkon aure ƙa'idojin neman aure daga wannan gurin in aka bar hanya to za a samu damuwa kafin a haifu ɗan da za a yi mashi tarbiyya nan ma zai wahalar da tarbiyyan idan kuka bar foundation ɗin farko to a kan haka za mu ɗora a yau an yi bayani cewa lallai a nemi izini da sanin iyaye in za a fara tattaunawa na maganar soyayya kuma mun yi bayani cewa eh, tsakanin miji da mace kowa yana da right kowa yana da yanci ya yi ƙwaƙwafi ya yi bincike ya ga abokiya ko abokin zamansa tun wanda zai taimake shi ko taimake ta tarbiyyar 'ya'ya da in allah ya bayar to kwai abubuwan lura masu yawan gaske to wannan ba a tsaya ga ma'auratan kawai ba tunda suna da iyaye da waliyai kaga su musamman in yara ne yan mata samari wasu su ba lallai ba ne suna da hangen nesa dole abin da babba ya hango yaro ba zai hango nan ma dole iyaye za su shigo a wannan karatun na fa maganar tarbiyya ne dole za mu dinga magana abin da ya shafi aure saboda shine tushen da za a foundation farko turkin farko da za a samar da ya har a kai ga maganar tarbiyyarsu in aka haife su sun fara hankali to idan ba a dasa su ba a samun foundation mai kyau ba za su wahalar da mutane wajen tarbiyya ba za ku iya ba saboda kun bar hanya tun ranar saboda haka iyaye suna da rawan da za su yi su tabbata 'ya'yansu ba su nemo mugun iri ba sun kawo musu a gida kowane ɓangare ɓangaren eh, iyayen saurayi su sani ɓangaren ya su sa ido yaya za a yi to a wannan gurin fa muhimmin aiki ne ba na wasa ba masauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH a nan birnin tehran inda muke sauraron malam daga nigeria wanda zai ci gaba wanda zai tashi kan yadda za a kulla aure da fatan yalai suna amfana saboda haka an zo reshe da cewa bayan su ma'auratan kowa ya san irin abin taka tsantsan da zai ya san ita ta san uwar ababen 'ya'yanta shi ma ya san uwar 'ya'yansa sannan baban su ko iyayensu su san irin jikokin da 'ya'yansa za su haifa su san wani iri za su nemo masu in suka nemo bara gurbin iri masu abubuwa lalatattu ko a duniyar ɗan adam ma kawai suka nemo marasa himma raggaye lalatattu wanda ba sa cirewa ko masu ɗabi'un kunya na ƙasƙanci ko ɓarayi ko 'yan damfara ko ƙasƙantattu dai a duniyar rayuwa ma gaba ɗaya to fa sun ce 'ya'yansu su ma ya kamata a ce sun ma 'ya'yan tarbiyyar da ba za su nemo irin waɗannan abubuwa ba za su je kawai maganar bodi su tsaya a kan bodi ba ƙiran jiki kawai kyalekyalen gangan jiki ya kai su ga su neman mugun iri da za su yi nadama bayan kuma tafiya ta yi tafiya sun yi asarar lokaci da dukiya to wannan muhimmi ne saboda haka muna kan bayani dai tun daga neman aure a bi ƙa'idoji wa za a auro wa za ki auro wa za ka auro a bi ƙa'idojin neman auren da izinin da sani to mun wuce wannan zango an a ƙaddara an nema an samu wajen aure auren a bi ƙa'idojin auren a yi ado'i a zo to yanzu ga munan mun shiga zango na an bi ƙa'idojin da Allah ta'ala ya shimfiɗa manzon mu ya sharhanta man sallallahu alaihi wa sallam an zo an ɗaura aure ga mun shiga wato muna cikin hoto ga shi nan a cikin ɗakin aure ka zo ranar farko nan ma akwai abubuwa masu yawan gaske zama zamana a wannan zaman da za a yi a gidan aure a ɗakin aure to abi tsantsan in ba a yi hankali ba to nan ma za a samu matsala har shaidan ya shigo ko haɗa 'ya'ya da shaidan dole kada dole ku yi ƙoƙari ku san addu'o'in da ya kamata ayi, ayi a yi addu'a a yi nafila kafin a fara wato mu'amalar aure na kan gado na muhimmi ne sosai don in aka bar wannan gurin ya zama babu addu'a ba nafila ba ilimin addini ba sanin komai banda sha'awar sai sha'awa ita kadai to kila ku da shaidan ku haifi su yara marasa lafiya masu jinnu marasa hankali marasa lafiyan kwakwalwa da ɗabi'a to tun a wannan ranar fondishan na 'ya'ya tarbiyyansu tun daga wajen kunci to a ƙaddara an bi nan ƙa'idojin an samu ciki to nan wannan zango na samun ciki babban al'amari ne mai faɗin gaske da ya kamata ma'aurata musamman matasa su lura zaman da za a yi na wata tara na tarbiyyan ya'ya tarbiyyan ciki akwai abin da kowane ne su akwai rawan da zai taka a yi ƙoƙari a tabbata an yi zamantakewa mai kyau mu mai girma suratun rum aya ta 21 bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azawajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaru wannan babbar aya ce ba ta wasa ba bayanin da yake kanta ba ƙaramin al'amari ba ne idan aka tsaya aka bi abinda wannan aya ta bayyana idan aka saba mata kuma tabbas ko shakka babu za a haɗu da damuwa sosai sosai sosai ba na wasa ba assalamu alaikum to masu rauni ga shi dai malam ya fara bude sabon kundi kan tarbiyya to amma lokaci ya fara hararren mu daga ƙarshe muna yi wa malam musa adam ya nage daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da kuma lokacin da ya ba duk da dimmin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran ta ƙasar iran ni awal kunya na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wurin shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. Shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan bayanan da Iran ta yi a baya-bayan nan game da tattaunawar na da ake shirin komawa nan gaba da nufin ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata da kuma komawar amurka a cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran din a shekarar 2015 da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin to tun dai bayan sanar da ranar komawa a tattaunawar biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da iran a shekarar 2015 ne kasashen da batun ya shafa ke tofa albarkacin bakin su kasar iran wacce ta sanar da amince komawa a tattaunawar ta biyanna a ƙarshen watan nuwamban nan ta ce armashin tattaunawar ko kuma makomarta ya rage ga amurka da kasashen turai ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bukaci kasashen turai da kuma amurka da su nuna da gaske suke a tattaunawar ta biyana da za a koma nan gaba hussein amir abdullahian ya ce samun ci gaba na bukatar bangarorin su nuna da gaske suke su kuma nisanci neman wasu bukatu da suka wuce gona da iri daga iran ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na rasha sergei lavrov yayin da ɓangarorin biyu suka tattauna kan shawarwarin da za a yi a nan gaba da nufin shanye takunkuman da amurka ta kakabawa iran din hannu guda kuma kasashen jamus da kuma iran sun tattauna game da batun yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da iran din a shekarar ta 2015 yayin tattaunawar da ta wakana ta wayar tarho tsakanin minista harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan da takwaransa na jamus hekomas a ranar litinin sun shida da wajibcin yin tattaunawa mai amfani a tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfaɗo da yarjejeniyar ta biyar tattaunawar dai za ta mai da hankali ne kan ɗagewa iran shirin takunkuman da amurka ta gagaba mata tun bayan da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi gaban kansa ya fice daga cikin yarjejeniyar a shekarar 2018 amurka ita ce umar isan duk wannan halin da aka shiga sakamakon janyewar da ta yi a cikin yarjejeniyar inji ministan harkokin wajen kasar ta iran haka ma a cewarsa rashin taɓaka komai daga kasashen turai uku da suka rage a yarjejeniyar wajen cika alkawuran da suka ɗauka na ragewa iran raɗaɗin takunkuman da amurka ta yi talabta mata ba kautawa. ya sanya iran ta gano cewa su maha kasashen turai din ba abin yarda ba ne wannan ya sanya iran ta janye jiki daga yarjejeniyar ta hanyar jingine aiki da wasu bangarori da ta kunsa saboda haka akwai buƙatar a dage wa iran dukkan shirin takunkuman da aka kaba mata a cewar amir abdullahiyan amfani da barazana ko kalamai masu zafi ba su da wani tasiri a yayin tattaunawa don haka a cewarsa iran ba za ta halarci wani zama na bata lokaci ba duk wani abin da ba shi da amfani to zai zamo na kaso ga duk kokarin da ake yi in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran shi kuwa a ta bakinsa ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus heiko ya ce kasarsa tana fahimtar damuwar da iran take da ita amma kasarsa za ta yi duk iya ta na ganin an dawo da amurka a cikin yarjejeniyar domin cimma matsaya yayin tattaunawar kasashen biyu sun ƙudiri aniyar ƙarfafa daɗaɗɗiyar alaƙar da ke a su a bangarori da dama haka kuma an yi wata tattaunawa tsakanin faransa da iran game da batun komawa tattaunawar ta biyanna ministan harkokin wajen kasar ta iran ya tattauna da takwaransa na faransa jean-yves le drian a ranar talata da ta gabata hussein amir abdullahiyan ya da aniyar manufofin tsaron kasarsa inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da ƙara ƙarfin tsaronta duk kuwa da barazanar kasar amurka ta yunkurin kakaba mata takunkumai ya ce shirin karfafa tsaro 'yanci ne da kowace ƙasa take da shi a duniya ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce kasarsa tana kokarin bin matakai mafiya dacewa na zahiri a tattaunawar nukiliyar kasar da ke tafe inda ya bayyana aniyar iran din ta komawa kan teburin tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar kasar wadda aka shirya gudanarwa a ranar 29 ga watan nuwamba a birnin vienna na kasar austria amir abdullahian ya kuma taɓo batun sabbin takunkumar da amurka ta kakaba wa iran din inda ya bayyana matakin da cewa wata alama ce da ke nuna cewa iran za ta ci gaba da nuna kyan amincewa da amurka a nasa bangaren mr halidiriyan ya da anniyar kasarsa inda ya bayyana cewa faransa za ta yi dukkan bakin kokarinta don kawo ƙarshen takaddamar kafin hakan dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id kadabzade a wata ganawa da yi da manema labarai ya faɗi cewa iran ba za ta halarci tattaunawar ba matukar ba a bata tabbacin cire mata dukkan takunkuman da aka kakaba mata kakakin ya faɗi hakan ne da yake mayar da martani game da kalaman da mai bawa gwamnatin amurka shawara kan harkokin tsaro jake sullivan ta yi yana mai cewa ya kamata amurka ta sani cewa ita ba mamba ba ce a tattaunawar da ake yi kuma ba za ta iya furta wani bayani ko neman wata bukata a madadin sauran mambobin ba abin da ya fi dacewa shine ta fara tabbatar da gaskiyarta a gani ita dai mrs sullivan ta faɗi cewa har yanzu iran ba ta nuna sha'awarta ta komawa tattaunawa kan shirin ta na nukiliya ba a don haka amurka za ta dawo ne idan ita ma iran ta dawo an tsara za a kumawa tattaunawar ta biyana ne a ranar 29 ga watan nan na nuwamba domin cire wa iran dukkan takunkuman da amurka ta gaba mata sai dai bayanan da amurka ke fitarwa kan iran da kuma matsin lambar da take yi ya sa shakku kan yiwuwar lamarin babban mai shiga tsakani na gwamnatin iran game da batun nukiliyar kasar ali bagari gani ya ce kasarsa da kungiyar tarayyar turai ta iyo e za su koma teburin shawarwarin ne game da yarjejeniyar nukiliyar iran din ta shekarar 2015 ko jcpoa a takaice jami'in wanda ya bayyana hakan bayan tattaunawa da mataimakin babban sakataren kungiyar eu mai lura da harkokin waje mr enrique mora a biranen tehran da kuma brussels ya ce iran da eu sun cimma matsaya game da komawa teburin shawara ya ce iran ta amince cewa batun dage takunkumin da aka kaba mata da wajibcin aiwatar da dukkanin hakokin da ke rataye a wuyan sassa masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar su ne manyan ajandodin da za a tattauna yayin shawarwarin da aka jingine tun cikin watan yunin da ya gabata tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irin ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar uku ga watan agustan shekarar nan ta 2021 To masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da wannan shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. thank you tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan restan ko kuma kisoshin salihan bai na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro a cikin shirma da ya gabata mun kawo muku kissar annabi uzair salam inda muka bayyana cewa yana daga cikin annabawan allah ta'ala wa'anda yahudawa suke cewa shi allah ne wa billah saboda irin karamar da ta bayyana a wajensa na mutuwa har na shekaru ɗari sannan allah ya sake ta da shi wasu kuma sun bayyana cewa bayan da buktu nasar ya murƙushe Yahudawa a ƙasar Babil a lokacin da sarki Kaurosh na ƙasar Farisa ya kwace iko da ƙasar Sham da Iraki ya 'yantar da bani Isra'ila daga bauta saboda annabi Uzair a.s. saboda haka wasu yahudawa masu wuce gona da iri suke mai da shi ɗansa allah ya ɗaukaka da barin haihuwa ko a haife shi ta cikin shirinmu na yau za mu fara kisar annabi zakariya da ɗansa yahaya alaihi don sun yi zamani a lokaci guda kuma mahaifi ne da ɗansa da farko matar annabi zakariya salamullahi alaihi wacce ake kira elizabeth da kuma matar annabi imran alaihi salam wacce ake kira hanna wacce daga baya ta haifi maryam yar imrana salamullahi alaiha wa'annan mata biyu hanna da kuma elizabeth yan uwa ne kuma har sun tsufa ba su sami haihuwa ba wato sun kai matsayin da suka ɗebe ƙauna daga samun haihuwa a irin wannan hali ne annabi imran salam ya faɗa wa matarsa hanna kan cewa za ta haifi ɗa wanda zai ceci bani isra'ila to a nan yana nufin za ta haifi maryam ɗiyar imrana ita kuma za ta haifi annabi isa salam wanda zai ceci bani isra'ila daga nan sai hanna ta ɗauki cikin maryam sannan mahaifinta imran salam ya rasu kafin a haife ta bayan ɗaukar cikin maryam ɗiyar imrana sai hanna ta yi nazari ga allah kan cewa idan ta haifi abin da za ta haifa to za ta kai shi makaranta a baitul muƙaddasi don ya zama malamin addini amma bayan haihuwa sai ta gano cewa ai mace ce ta samu wato maryam ɗiyar imrana salamullahi alaiha kuma a al'adan yahudawa a lokacin ba sa barin mata su kusanci baitul muqaddasi balantana su yi karatu a cikinsa amma tare da ikon Allah ta'ala a lokacin da Maryam salamullahi alaiha ta kai matsayin fara karatu annabi zakariya alaihi salam a matsayin aminta ya kai ta masallacin baitul muqaddasi inda ya fara tarbiyyarta da kansa amma don sanin matsayin mahaifinta a cikin bani isra'ila malaman yahudawa a lokacin a baitul muqaddasi kowa yana gurin cewa a ce ne ya tarbiyyantar da maryam salamullahi alaiha amma da ƙarshe dai sai da aka yi ƙuri'a a tsakaninsu sai sunan annabi zakariya alaihissalam ya ta fita daga ƙarshe dai shine ya tarbiyantar da ita don haka zakariya alaihissalam shine ya reni maryam salamullah alaiha ya gina mata wani karamin ɗaki a cikin baitul muqaddasi yana karantar da ita addini a lokacin da annabi zakariya alaihissalam ya ga yadda maryam ta zama wajen ilimi da kuma tsoron allah ta'ala da kuma karamomi da suka fara bayyana a wajenta sai shi ma ya yi gurin ina ma da a ce shi ma ya sami haihuwa wato akwai lokacin da ya shiga wajenta sai ya ga 'ya'yan itatuwa wa'anda ba fasalinsu ba a wajenta sai ya tambaye ta ta ina kika samo wa'annan 'ya'yan itatuwa sai ta ce masa ai daga Allah ne kuma Allah ta'ala yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba a nan ne sai annabi zakariya salam ya yi gurin cewa Allah ta'ala ya ba shi ɗa wanda zai zama bawan Allah ta'ala kamar yadda maryam ta zama kamar da yadda ya zo cikin wannan ayar inda Allah yake cewa ko da yaushe zakariya ya shiga masallaci a gare ta sai ya sami abinci a wurinta sai kuwa ya ce ya maryamu daga ina wannan yake gare ki sai ta ce daga wurin Allah yake lalle ne Allah yana, yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba a can ne zakariya ya roƙi ubangijinsa ya ce ya ubangiji na ka bani zuriya mai kyau daga gunka lalle ne kai mai jin addu'a kake sai mala'iku suka kira shi alhali kuwa shi yana tsaye yana sallah a cikin masallaci suka ce lalle ne Allah yana baka bushara da Yahaya alhali yana mai gaskatawar wata kalma daga Allah kuma shugaba kuma tsarkakeke kuma annabi daga salihai cikin suratu Ali aya ta 37 zuwa 39 kamar yadda ya zo cikin wa'annan ayoyi wata rana annabi zakariya alaihissalam ya shiga cikin mihrabi a cikin baitul muqaddasi ya roƙi allah ta'ala ya ba shi haihuwa sai ba da wata wata ba allah ta'ala ya aiko masa da bushara kan cewa zai sami ɗa wanda sunansa yahaya kuma yana da wasu sifofi guda biyar wa'anda Allah ya kawo su a cikin ayoyin da muka karanta. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To da wannan ne kuma kawo ƙarshen jerin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A ƙasar Sudan sojoji sun kashe mutane uku daga cikin masu gudanar da zanga-zanga a yau Asabar. Iran za ta karbi wasu kudinta da aka rike a wata ƙasa da suka kai dala biliyan uku da rabi najeriya kuwa mayakan iswap sun kashe wani babban jami'in soji mai mukamin brigadier janar to yana kuma da haka ne muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu a cikin shirin namu na misalin karfe bakwai agogo na najeriya da nijar har ma da kamaru da kuma chadi wato shidda kenan agogo na gmt da kuma ghana yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa vh da ma abdullahi salu usman katsina da karanta mana labaran duniyar ni hassan barka da na kasance da kuke ke cewa bisala mu kwana lafiya